a wannan masallaci namu wato masallacin a sheikh ja'far mahmud adam da ke nan kofar gidan margari a lawan direba allah ya tafi shi da rahma a wannan unguwa samu yan awaki a nan muciya ta bangaren zariya jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna a yammacin asabar ne ma'ana an shiga daren lahadi wanda idan ya tabbata an ga wata to wannan zai zama daren ɗaya kenan ko ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida daidai da sha takwas ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne majalisi na biyu a cikin jerin giyar majalisi wanda na yi take da suna majalisin tarbiyya a yan hakuri a darasin da ya gabata ba mu bayyana sunan majalisin ba sai sa daga dacewa mu bayyana shi a farkon darasin mu a yau wannan majalisi insha Allah mun yi wa majalisin take da majalisin tarbiyya saboda munasabar abubuwan da za mu rinka a darasi a kai a wannan majalisi insha Allah abubuwa ne da suka danganci tarbiyya muna roƙon Allah cikin sarki ya mana jagora wannan kamar yadda muka ambata shine majalisi na biyu wanda ya kamata a ce a yanzu haka muna kulla majalisi ne na uku sai dai a mako da ya gabata ba mu samu mun gabatar da darasin ba kuma ya zama wajibi mu ba 'yan uwa hakuri mu kuma bayyana muka hanzarinmu domin kamar yadda muka ambata mutane da dama daga nesa da suke bibiyan wannan majalisi sun yi ta sauraron wato su ga yi darasi makon da ya gabata haka a nan masu halarta na san wasu ma har sun zo masallacin da ko sai suka ga ba ba a yi haƙuri abin da ya faru ne kamar yadda larabawa suke cewa ja a ja'a nahrullahi zahaba nahru zayyid idan aka ce da hausa dai a ce sawun giwa ko shi ne take na raƙumi a wannan mako allah cikin wasa ya ba babban malaminu al'allamatu ustaz al-doktor al-professor muhammad sani umar rijiyar lemu ikon kawo mana ziyara ne wannan da ya yi kawo ne albarka dama mana ya mana alkawarin zai zo tun da jimawa to a tsakiyar mako sai ma da yake Allah ya ja a ranar asabar zai zo zai halarci a taron mako ummahatul mu'minin da ake gabatarwa a mu'assasa a mu'assasatul islam na Sheikh Shu'aibu Saleh a hafizahullah wanda ya aka malam ya gabatar da muhawara wajen sannan wayewar gari da safe ranar lahadi malam ya kawo mana ziyara darul hadisi salafiya anan ma ya gabatar da muhabara to tunda aka ji malam zai zo sai nake to la yukta wa malikum fil madina eh ba zai yi a ce malam na gari kuma mu yan ƙananan almajirai a ce muna wani kullum ai kowa da majalisin da ne majalisin gaba ɗaya sun suka tafi gaban malam Allah ya ƙasa wa malam lafiya wannan shi ne hamzarin da aka gama a yi mana uzuri kuma a yi mana haƙuri Allah Ubangiji ya gafarta mana za ta sa yau insha Allah wannan majalisi ne na biyu kenan da izinin Allah a yau ba tare da a bata lokaci ba kamar yadda muka bayyana a darasin da ya gabata cewa insha Allah bayan mun yi mukaddima game da darasin tarbiyya fil jumla za kuma mu bayani game da mawallafin wannan littafin da kuma littafin da za mu karanta yanzu muke magana da ɗaya daga cikin yan uwa cewa a na san irin wannan littafin yana yin wahalar samu a waɗannan ƙasashe namu to amma alhazan birni da ke cikinmu da suke zuwa umara ko waɗanda za su je aikin hajji to ga abin da muke bukata na tsarawa da haka an je mu mun yafa bagaruwa mun yafa da dino a zo mana da littafi ina fata gani da ka ba su sako da Allah muna son littafin al-isba eh ina fata gani to kafin a samuwa malamin zai ke to insha Allah ko da dan a shafuka za a rinka fitarwa a hankali a hankali ke yadda mutane za su rinka bibiya waɗanda kuma suke da notepad irin na zamani ko eh za su iya ci gaba da bi sai dai shi a baya yin daɗi ga ɗalibin ilimi ne san ɗaukar fawaid da kuma abubuwa amma zamani ya zo mana da shi sai mu yi amfani da abin da ya samu da haka yau insha Allah za mu bayani ne game da mawallafin wannan littafin sannan kuma mu ɗari tsokaci game da littafin domin shi kanshi karatun littafin shi zai bayanin littafin ko da haka wannan ba za mu ɗauki lokaci a kai ba malam abu abdurrahman alkunyan shi kenan abdullah bin salih sunan shi abdullahi mahaifin shi kuma salihu ana ainihin wato yi mushi ana danganta shi da al'ubailan ina fatan jama'a an gane malami ne dan su'udiya. wato dan yankin kasar su'udiya ne wanda kamar yadda zamu ji da bakin shi ya ba da takaitaccen tarjama na rayuwar shi ina fatan an gane to za mu ji daga bakin shi kuma za mu ji daga wasu ɗalibansa ka san wasu bayanan idan malami na raye to malami ba zai iya faɗi da bakin shi ba sai dai a ji daga ɗaliban shi bayan rasuwan shi kuma masu rubuta tarihi sai su rubuta wannan kamar da muka bayyana cikakken sunan shi kenan abu abdurrahman abdullahi bin salih al-ubaylan hafizahullah wa ra'ahu malamin mu'asiri da haka har zuwa yanzu dinnan da muke magana insha Allah yana rai ina fata gani to kaga ba za a yi bayani game da tarihin rasuwar shi ba nan da ya rasu wasu tsira mu'asiri ne ke nan malami ne da muka muke zamani ɗaya tare da shi kuma an fahimta ko malamin ya yi bayani kaɗan daga cikin tarihin tasowarsa da koyon karatunsa bari mu ji daga alƙalaminsa ko kuma daga bayanin bakinsa wanda aka mai da shi a rubuce ya kulu shaiku hafizahullah malam ubailan allah ya tsara masa lafiya yana cewa sun kira a الرياض على شيخ على شيخ يقال له ابن جلعود ناتاسو a kasar riyadh kaga riyadh babban birnin kasar saudiya ke ko nan ne inda a shugaban kasa yake ko muka auna da irin mulkin kasar mu kamar ka ce abuja ke na abuja saudiya a nan malamin ya taso kuma a lokaci na farkon rayuwar shi wato yana karami ya fara karatu a hannun wani malami wanda ake ce mishi ibnu jal'ud haka ya bayyana shi na malam yace wannan ibnu jal'ud kana qadiyan fi janubin riyad alƙali ne a ainihin wato janu kamar ka ce a arewacin riyad an fahimta to babban alƙali ne na wannan yanki wara'a al-kharj wanda yake bayan alkhar aw fil khar ko kuma a cikin garin khar fa taqa'ada malamin sai zan yana ainihin wato yana zaune ne aikin da yake kenan kawai na alƙalanci idan babu wani rikici to yana zaune to kaga tunda malamin addini ne duk wanda ya zo zai yi karatu wa kana umruhu hina ma qara'tu alayhi qariban min at-tis'in kunji malam ubaina yake a sanda na na fara koyan karatu a wajen shi ya doshi shekaru casa'in a rayuwar shi ban bincike tarihin wannan malami ba amma a bisa dukkan alamu malamin yanzu ya rasu ina fatan da magani. domin za ku zo ku ji duk malaman ubaila da ya karatu a wajen sarkai za a rayuwa wannan zamanin duk babu su a yanzu kuma ka yi tunani shi ma yanzu malam ubaila ya zama da tiri to kuma ya ce ya fara karatu a hannun wani malami shekarun shi kusan casa'in to kaga a bisa zato mafi rinjaye malamin ya rasu kamar yadda za mu ji a shi kan shi ya yi wato faɗa yanzu na insha sai ya ce wa kuntu akra'u alayhi bi wahdi idan na je ni kadai nake karatu a gaban malamin zan je da littafi na zo na gaban shi ni karatu wa ahyanan amma wani lokacin yusharikuni rajulun aidan kabir akwai wani datti da shi ma yana zuwa wani lokacin da haka daga ni sai shi muke karatu a gaban malami kadirun fitinni fil qira'at shi ma wannan mai zuwa wajen shi ya riga ya manyanta ya tara shekaru yana yin karatun al-qira'a kunna naqra'u alayhi fi kitabil muntaqa yake littafin da muke koyo a gaban shi a wannan lokacin shine littafin al-muntaqa amma nawa libni taymiya ba na ibn jarud ba ina fata an gani haka ce al-mustaqqa na ibn taymiya shine littafin da malam shaukani yayi shari ya sa mushi nailul awqar ko yawa fi shari muntaka to kaga ibn taymiya din wanne a nan yanzu baban ibn taymiya domin shi ya rubuta wannan littafin ina fata an gani ahmad bin a to shi abdussalam din an gane ko shine ya rubuta littafin al to littafin da muke koya a gaban malamin kenan to anan sai malamin yi wa malamin nasa addu'a yake gafara Allah da shekin jal'ud Allah ya gafarta wa shekhin malamin jal'ud faqad tuwfiya ya rasu Allah ya kashe rasu to daga nan kun ya gaya mana maso mun fara koyon karatun shi ko yake summa ba'd to daga nan a bayan karatun da na koya a gaban wannan malami iltahaqtu bil jami'a a lokacin sai na samu damar zuwa jami'a kamar ka ce ya shiga university kenan fa hasala li an darastu ala ba'd ahli ilmi rafi to ne Allah ya hada ni da wasu gogaggun malamai na wannan zamani wa mimman darasna fil jami'a daga cikin malaman da nayi karatu a gaban su a wannan jami'ar al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh kaje daga cikin malaman da ya karatu a gaban su ya yi karatun maddatul hadith a gaban shi koyi hadisi wadarasna wadarasna sheikh abdullah al-jibril mana abdullahi jibril waɗannan malamai biya da bai kusan su ko shi kuma ya koya musu karatun al-aqida al-aqida tadmuriyya shi ya koya musu wa kuntu ahduru majalis al-sheikh abdul aziz bin abdullah bin baz riya yace a wannan lokacin nakan zuwa kuma in halarci majalisin babban malami malam abdul aziz bin abdullah bin ibn baz wanda shi shine mufti na wannan zamani a saudiya to kun ji yadda malamin ya ci gaba da koyon karatu kenan daga nan yace wa darasa wa durusun ahyana ba'da al-fajr wani lokacin malam bin baz yana yin karatu tuka bayan sallah asuba to duka muna halarta wa ahyanan ba'da al-maghrib wani lokacin bayan sallah maghrib irin wannan lokacin وهكذا حضرت دروسا عديدة للشيخ عبد الله الجبريل في منزله في كتاب معارج القبول يتي حتى نرد أزوع هر جدا وتغير مانا عبد الله الجبريل يا أخوي أمانا كالتو أجانعة هناك بريش كما هر جدا in je in ta saka littafi a gaban shi ci gaba da koyon karatu dalilin da yasa nake so in ta karkare mana bayanin wannan tarjama na wannan malamin kada ku manta tarbiyya muke son mu koya to a rayuwar shi akwai tarbiyyar da wato ya kamata tun wannan mu fara ainihin wato ɗauka kai ma a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na mai tasowa ka ji irin yadda manyan malamai suka rayu har suka zama abin da suka zama a yau to kai ma idan kai koyi da su fa tashabbahu ko in lam takunu mithlahu kai koyi da su in baka zama irin su ba to kun yadda malamin yake rayuwa yana karatu a jami'a amma wannan bai hana shi ya rinka bin malamai ba har gida yana kuma ɗiban karatu a wurin Na da haka kai ma yanzu da kake karatu a secondary kake a jami'a ne to ka ci gaba da bibiyan malamai har majalisun su kun tuna mukaddiman da muka gabatar a irin haka kamar yadda na bayyana mana shine tarihin silar ni kai na haɗuwa na da malam albani na na ga mana lokacin muna secondary ne muna karatu muka ji labarin yana kulla wani majalisi yana karantar da karatu daga nan muke zuwa mu je mu zauna a gaban shi mu koya har muka zo muka shiga makarantar nashi na jami'ar hadisi a cikin wannan masallacin to haka ake so kowane matashi ya yi wato taso da rayuwar shi Allah ya samu Ya yace to in naje gidan malamin sai in koyi littafin ma'arijul qabul lil hakami na malam hakami wa shifa'a da kuma littafin ashifa li muqbil bin hadi al-wajidi wanda malam mukbil ya rubuta wa kitabu manar sabil da kuma littafin manar sabil a sabil libni duyan rahimahullah na wannan malami Allah ya tafi shi sai malamin yake zallantu fataratan wa ana adrusu inda sheikh abdullah na ɗauki tsawon zamani ina karatu gaban malam abdullah al-jibril ثم انتقلت الى القرطي to daga nan sai an yi wato na bar kasar riya na bar garin riya babban jiha ke na ko sai na koma kasi wani jiha ne daga cikin jihohin saudiya nan kuma nan ne inda su malam husaini da sa'in yi wato a sauran malamai suka rayu malam wannan mai littafin tafsiri abdurrahman asiri to sai koma garin kamar misali mutum ya ce ya taso a nan Zariya, kaga zai karatu a gaban malaman da ke rayuwa a nan daga nan kuma sai a ce ya tashi misali a ce ya je a garin kano kaga zai je kamu da wasu malamai kuma a can to haka malam ubailan ya ce sai na koma a jihar fasi wala zartu shekha abdullahi duwaish ya ce da na je nan daga cikin malaman da na lazumce su na ci gaba da koyon karatu na addini a wajensu malam abdullahi duwaish waɗannan malaman kafin kenan wa kuntu adrusu indahu ba'da al-maghrib yace duk bayan sallar magariba nake zuwa ku yi karatu a wajen shi wa ba'da zuhur haka bayan sallar azhar in sake komawa wa qara'atu alayhi fi adadin min al-qunut fi hadith yace na koyi ilmomi da yawa musamman abin da ya shafi fannin hadisi na koya a wajen shi wa fi nahw na koyi ilmin nahw a wajen shi wa fi mustalah al-hadith na koyi ilmin mustalah al-hadith wa sami'tu aidan min az-zumala'i أن كتبا كثيرة قرأت على الشيء من أمهات الكتب والتفاسير yake sannan na ji har ila yau daga abokan karatunmu sun ce na koyi littattafai masu yawa an fahimta na ainihin ilimomi na ilimin tafsiri da manya-manyan littattafan addinin musulunci wa kana darsa yabda ba da salati zuri mubashara yake to muka je majalisin shi yana fara mana karatu ne bayan sallah azhar mubasha ana ila sallah azhar sai malam ya fara karatu wani malami Abdullahi Juwaish an fahimta ko wala yantahi illa qabila adhan al-'asr bi daqa'iq ba a tashi wannan majalisin sai dabda za a kira sallar la'asar kaji malam yadda suke cinye lokacin su wajen koyon ilimi kai ka duba a daidai waɗannan lokutan kaji yana karatu bayan gaban malamai bayan asuba sannan ya zo yi bayan azahar sannan ya zo yi bayan magariba to kai ka duba waɗannan lokutan kai ne kake yi karatun kai ma kake koyo ko ko kana nan majalisa ana nan ana ta hira a tashi wannan a koma ta to mu fara koyon darasi a rayuwar malamin Allah ya tsara musu lafiya yake to ba ma tashi wannan majalisin sai ba sai dab da za a kira sallar la'asar da 'yan mintuna wa kana al-waqtu fi muttasi'un kabir yace wallahi wannan lokacin muna cin amfanin shi ba ɗan ƙarami ba domin daga sallar azhar zuwa la'asar za a samu akalla awaji akalla kenan kaga a kasara yana iya kaiwa uku ko hudu ma musamman da ake sallar azhar da wuri a ce an yi sallar azhar sha biyu da rabi misali an gama sha biyu da rabi za a fara karatu sai dab da karfe hudu kaga awanni na duka a zauna ana ta karatu ana ta karatu aiko mutum zai goyi na fata yayi yake muna samun wato lokaci ne yalwa a dini wannan lokacin hususan fisfai yake musamman aka shiga lokacin a bazara wa kana sheikh abdullah rubama kallafana bi ba'd al-buhur barka da malamin sa yake tarbiyyatar da su yace in yana cikin mana karatu wani lokacin sai ya raba mana assignment ya ce kowa ya je ya bincike a kan matsala kaza ya zo ya kawo mana bahasin shi kuma ya karanta da haka ya fara gogar da su ba su ankara ba sai suka ji su masu zama mai wannan shi ne ƙa'ida na ilimin gaba, dole sai ya zan an koya maka tsarin yadda ainihin wato za ka hau kan turban aikin malamai to malamin haka ya rika koya mana yana ba mu bincike min babin tamrin kun gane ko a babin koyarwa da ladabtarwa da haka muka goge, a tamrin na sai ilmin hadisi musamman a cikin ilimin hadisi ya ba mu bincike akan tahriju a hadisi yace wannan hadisi mu je mu tahriji shi suwa suka fitar da shi suwa yi mazajen me malamai suka faɗi game da mazajen in mun gano sai ce to mu zo mu faɗi matsayin hadisi sahihi ne ko haka ko zai yace haka muka fara ka san yaro a daidai lokacin da ake ba shi wannan aikin shi ba zai san amfanin shi ba to a wannan lokacin kuma yake koya wa kanshi karatun kafin ka hankara sai ka ga ya ɗau hannu ya ce au bakin fi kalamin ulama jalaiha ko kuma ya ce mu je mu bincike game da maganganun malamai akan yi wato wani hadisi ya ce wa haka da da rasu ala sheik muhammad bin salih al-usaini ya ce sannan kuma to dama waye zai zo kafin a ce usaimin a zamanin shi kuma bai yi karatu a wajen shi ba ai bai mori karatu ba kuwa yake haka na je na koyi karatu a gaban malam muhammad bin salih al-usaimin درسنا في الكلية كتاب الصيام والحج والعمرة yake shi ma ya koya mana asiliya a nan kafin ya koya mana kitabu siyam da kitabu hajj da ainihin wato layya duk mun koya a wajen malam wal aqiqa da kuma ainihin wato a ragon suna wa aidan darrastu alaihi fi masjidi yace to bayan ya gama koya mana kulliya sai kuma in bi shi har majalisin shi inda yake karantarwa a masallacin shi durusan hadida yake na koyi karatu masu yawa a gaban masu yanzu roughly kun ji ya karatu a gaban manyan malaman zamanin nan malaman da duniya ta yadda da malaman su sun kai nawa ne kuna lura a kasar riya. ya ambata mana malamai kamar nawa eh ni ne ko ba ku rike ba ko kuma zan ba ku tsaye ba zan ba mai ta ba <laughs> ina fata gani to gashi ya zo qasim kun ya faɗi malami na nawa qasim na biyu ta sai ce na koyi ilimi ne yawa a gaban malam Muhammad bin Salih al Ka ji kenan wannan dalibi ne na malam Bin Baz daga cikin shahararrun malaman zamanin shi ko zamanin mu sannan ɗalibin usaimi ne ɗalibin malam abdullahi jibril ne ɗalibin malam duwai shi ina fata gari ga kuma wancan asalin malamin shi aljar'ud wanda ya fara karatu a wajen shi an fahimta ya ce fi sharhihi li zadil muttaqni daga cikin littafin da na koya sosai a gaban shi littafin nan da malam ya yi wa sharhi wanda ya sawa zadul mustaqni والسفارينية لكم الكتاب السفارينية وكتب الأخرى لما وصل الكتاب فالشيخ يقول والله ما لم ما لم كان أحيانا يدرس مجموعة كتب في آن واحد أزما قد سيكرت لتتفي كما دفت يقول بك حتى مكيتك ويوانا كراتتك وهكذا درست على الشيخ الطالب البيت وكاد وانا ما لم yace haka a garin qasid ya ila yau akwai wani malami ali a sheikh salihul baligi yace na koyi karatu a gaban shi shi ma kuntu akra'u alayhi fi kitabihi as-salsaji shine wannan malami da ya rubuta littafin as-salsaji sai in kasa littafin a gaba ina karanta mushi yana mun bayani wa haka za da rasu ala sheikh Abdullahi al-qar'awi haka nayi karatu a gaban wannan malami malam abdullahi al وهو موجود الآن في بريد تفزي آه، حفظه الله الوقت عند ما لم يجي وانا بيان ما نذكر او ينا على شيء حيث آه، اي نواته آه، بريدة لكي على يقار مشي رأيواني عبارك حفظت عليه متن بلوغ المرام أقبل أن أعد في بلوغ المرام نبايا كما أنا وانا بكي هو ومتن دليل الطالب لمرعي رحمه الله da matanin littafin da dalilul fali yace a gaban shi na haddace waɗannan littafin wa haka za ka ra'atu ala shay ash-shaykh Nasir al-Huwayni haka karatu a gaban wani malami da ake kira malam Nasir al yi li wahdi fi ilmi al Ya ce amma wannan malamin ni kadai ne karatu a gaban shi ma'ana ba karatu ne na general ba ni kadai nake zuwa to a wajen wannan malamin na koyi ilimin rabar gado sun san ilimin rabon gado na daga cikin ilimomi wanda shari'a ta nuna duk wanda ya san shi to ya tabbata mali dan ilimi ne mai ainihi wato tsarkakiya musamman saboda idan aka koye shi theoretically to ba a practicing din shi sai an yi rasuwa da duk wanda za a bata kawai exercise ne amma practical din shi to sai an yi rasuwa to kuma ka ga rasuwa ai ba ko da yaushe ake yi ba kuma an yi ba za ka je ka ce ko ku ba da rabon gadon ba sai an yi ne ka sai sa ilimi yake da tsada a cikin mutane ba kowa yake samu shi ba to yake ya koyi ilimin rabon gadon a wajen malam gowai kowai ne wa huwa min talabi shi abdullahi bin umai shi kuma almajir malam abdullahi dan umai min fatawa shaykh al-islam ayda ala Abdullahi bin بن yake يتي littafin majmu'ul fatawa na لابن taymiyyah mujalladi talatin da shida ya ce to na koyi wasu sashen wannan littafin a gaban malam abdullahi dan kusai abu sahibu zawai da alazza mahaifin shi shine mai littafin azzawai alazza ya ce rajulun mawjudun al'an shi ma ai da take magana yana raye fadilu malami ne falala zahidun sai gudun duniya manta انتقلت إلى madina to yanzu ya bar kasar Ya ce sai na koma birnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal madinatu khairul lahum sayna ko ce sai na koma garin Madina to me kake tunani in ya zo Madina a zamanin su Usaimi da su Zimbabwe su waye zai karatu a wajen sa Madina baraka ji da bakin shi yace da na dawo garin Madina manzon Allah wa hadartu aidan durusan adida li Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbas sallama Allah yace ne karatu aka gaban babban malami mana Abdul Muslim Al-Abbas Allah ya sa ya gama lafiya mana Abdul Muslim Al-Abbas kowa ya san girman malamin shi wanda yana da ɗa yanzu haka mai suna mana Abdul Razzaq shi ma ya zama farfesa babban malami ne za ka ji kaga karatu ka shiga suna suna yawo da littattafan shi ce to ya yi karatu a gaban baban Malam Abdul Razzaq shine Malam Abdul Muslim Al-Abbas to a daidai wannan lokaci sai ya ce iltaqaitu bi shaykh al-albani rahimahullah sai Allah ya hada ni da malam Nasiruddin al-Albani Allah ya ji da rahama hina ma kana yazuru al-Madina domin a daidai wannan lokacin yana kawo ziyara garin Madina a lokacin ne aka nemi ya rika karantarwa a jami'ar Madina mun san farko da aka bude jami'ar Madina su ire-iren waɗannan malamai aka nemo su suka yi ta karantar da ilimi to yana kawo ziyara bayan ya bar jami'a to a daidai lokacin Allah ya kaddari malam Ubailan zai haɗu da shi da haka ya karatu a gaban malam Nasiruddin Albani yace ama alfin wa arba'mi'a wa thamaniya aw sab'a a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da bakwai ko da takwas a lokacin ya haɗu da malam Nasiruddin Albani 1407 ko 08 yanzu muna rayuwa 1447 shekaru nawa kenan shekaru 40 baya 40 years back ina fata da wa gani da yawa daga cikinmu a hino milar jihar ne ko lam na kun shai an mazkura sai ke ɗaiɗe ku shekaru 40 ai ba wasa ba yace qabla an alkafi altaqi a atami da kutubi yace wani ikon Allah wallahi tun kafin haɗu da malam nasu dinar rubani na rinka haɗuwa da littattafan shi an fahimta ko to littattafan nan nashi na yi ta karantawa sai na fara jin ilimi a cikin littattafan kai da ma ka san malam nasu dinar rubani in dai ka ɗauki littafin shi ka karanta ka san Allah ya yi malami a wajen kabla an alka bibi kafin a haɗu da shi a atani bi kutubihi wa akhrisu alaiha ina ba littattafan shi muhimmanci kuma ba na wasa da su lam lima ara min ad-diqqa fi tahqiq ilm dan na ga malam albani yana da tahqiqin ilimi da natsuwa ai malam nasuddin albani ya ishe mu mu san shi ta hanyar bayanai da muka ji daga bakin shi a bakin malamin mu Muhammad Awal Adam Albani wanda zaka ga shi ma mafiya yawa littattafan shi ya rika karantarwa a wannan lokacin shi yasa ake jin ilimi a wannan lokacin kowa ya rasa wai wannan wani irin karatu yake yi na fatan gani yace ce wudu sannan kuma yi mata bayani dalla dalla fi ta'fili inda fadilati wannan ya nuna irin girman falalan wannan malam thumma ba'd ba'da zalik manna Allahu alayya bi an dhahabtu ila shaykh ikraran fi amman yace sai Allah ya taimake ni bayan ya bar garin Madina Allah ya bani iko na bi shi har ƙasar amma. na ci gaba da zuwa ina koyon ilimi a wajen shi wattafattu minhu aiza kuma na fa'idanta da shi kwarai da gaske fawaidun azima da ke fa'idoji masu girma ta ta'siran kabira yace kuma wallahi na ta'siranci da malam nasu jin albani fiye da yadda kuke tunani za mu ga gaskiyar hakan a cikin karatun littafin Allah ya sa mu gaske yake fi manhaji fi takrir masail shar'iyya yace musamman akan abubuwan da suka shafi manhajin yadda ake iya tantance matsala idan aka ce an yi sabani akan matsala kaza to na tafiranci da manhajin malam Nasiruddin Albani wajen tabbatar da abin da yake daidai daga abin da yake ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya samu daidai zuwa nan gabar shine bayanin da aka samu daga bakin malamin ya ba da tarihin kansa iya wannan ne abin da ya karanta to bari ka ga wanda muka ƙara tattarwa wanda aka fi daga bakin almajiransa daga cikin abubuwan da ɗalibansa suka ba da labari suka ce ilusuhu littattarifi wa ifada bayan da Allah ya sa ya zama irin ya kai wannan matsayin to shi ma sai ya zan ya fara ainihin wato kulla majalisi kuma yana a fa'idantar da mutane domin wanda ya kai wannan matakin ai ya cancanci a ce shi ma ya fara amfana da wasu ina fata gani to da ya kai wannan mataki ya fara zamowa cikin masu karantarwa to bari ku ji irin aikin da shi ma ya fara samarwa na samar da majalisi da kuma karantar da ainihin wato iri kama an gano wannan teku. malam ya ce ba da takarru da shaikh fil jami'a da malam ubaila ya yi graduating daga jami'a ya gama karatun jami'a kenan kadima ila madina ha'ili ama samani ba'da mi'at samani wa arba'a mi'a wa al sai jawo yankin ha'il shine sunan wajen a shekara ta 1408 haka mai da muka ce kamar shekaru 40 kenan bi talabin wa ilhadin min talabatil ilmi fiha kuma da ya zo a wannan lokacin yana wai kwaɗayin ya haɗu da ɗaliban ilimi ne ci gaba da koyon ilimi a wurin su wahala wusulihi zama durusi da'ima fil aqida to da ya zo wannan gari ya zo ya zauna a nan sai ya tsara wato darussa akan ilimin aqida yana karantarwa wal fiqh da fiqh musulunci yana karantarwa wal manhaj da manhajin nan da ake koyan alqur'ani da sunna a bisa tafarkin magabata ولم يكن في حاله قبل ذلك دروس علمية منتظمة كنجي جماعة كافم ونن لوكتين ba a taɓa samun malamin da yi yake karantarwa a bisa irin wannan tsarin shi sa ake son mutum ya natsu ya zauna ya yi karatu tukuna idan ka karatu sosai da ka tashi za ka karantar sai a ji ilimi yana fita daga bakinka sai a ji kana ambaliyar karatu amma idan baka tsaya ka karatu yadda ya kamata ba to za a ji kana wauta da shirme da shiririta wannan shi ne yana abin da mu muke gani a sa mu ta Najeriya Allah ya gyara mana ku dubi malam malam mu malam Muhammad Awwal Adam Albani a daidai irin waɗannan lokutan shi ma Allah ya taro mana da shi a wannan kasa waɗannan shekaru 40 baya a daidai waɗannan lokacin shi ma malam ya fara yin wato karantarwa lokacin shi ma da aka fara jera karantar da aƙida da fiƙihu da manhaji sai aka ji ya zo da sabon karatu haka ne kuma aka bani? ai abin da ya karanto da hankalin mutane kan shi kenan a waɗannan lokutan an ji ya zo da tsarin karatun da ba a fiye jin irinsu ba a zamanin malaman zamanin malaman zamanin kawai ba abin da suke karantarwa sai hadisan falala sai hadisan ƙarya ga sunan aikar kawo hadisai babu kan gari mamala albani na zuwa ta aka ya fara tsayi yana cewa hadisi sahihi wannan hadisi da'ifi ne mutane na ta mamaki ya za a ce hadisi kuma da'ifi ra'isi ma suke cewa ko haka ma labari ya ta fama a lokacin har Allah ya ke shi al'umma suka ainihin wato taso suka gyaru kamar yadda muke gani a yau to irin wannan hidiman da malamin shi ma ya je yake na kasar haɗi da ya komo ya fara karantarwa sai aka jena wani irin karatu da ba a saba ji ba a zama to me ya faru sai malamin yake fa bada'a talabata ilmi bi shira'il kutub a wannan lokacin sai fara yi wa ɗaliban ilimi allura ina fata an gane kamar yadda malam albani dai mana abin wato kamar ka ce ƙeƙe da ƙeƙe ne kamar yadda nake shi yasa ne mana sha'awa mu karanta shi don mu kare jin abubuwa na tarbiyya da za mu ɗauka yace a lokacin yana karantarwa sai ya rika faɗin masadir da maradir yana cewa ku duba littafi gaba malam wani ya ce to ɗalibai a lokacin sai zan ana zaburar da su sai su ta zuwa maktaba inda ake cin da littattafai sai su ta siyan waɗannan littattafan da sun siyo sai su zo su buɗe su karanta sai su ga bibbab abinda malam ya faɗi gashi a littafi ashe maganar ba ta bane jama'a haka muka yi da malam albani ko ba haka bane haka ne shi ma da ya zo yana faɗin maganganun ana jin ya so da sabon abu ya zo da wani karatu da ba a kansu ba amma duk abin da malamin ya faɗi a lokacin sai ya faɗi marji ya ce ku duba shafi kaza shafi kaza har irin nukan littafin da ya amfani da shi sai ya faɗi ya ce in nuka, martaba kaza ne to shafi kaza za ka duba Jirgin na kaza mujallabi na kaza a lokacin mutane ba su samu kaza ma san me mujalladin ba ina fatan jama'an gani to haka a lokacin ya faɗi masu iko su je su siya to lokacin ɗalibi nawa ne ma yake da kuɗin siya littafi sai dai mu zo malam ara mana littafan ko kuma waɗanda suke da akta zuwa ga wasu maktaba library waɗanda ake da su na gwamnati kamar wanda yake jami'ar ahmadu bello a nan fil, college of legal ko sai a je a shiga maktabar sai a ɗauko waɗannan littafan. sai a buɗe ta a ga gaskiya ne ga abin da malam ya faɗa ashe ka kenan malaman zamanin ba karatu suke yi a cikin littattafai ba shi yasa da wannan da ya zo da karatun da ke cikin littattafai ya zo sai aka yi ta instagramin abin da ya zo da shi to kun ji irin abin da ya faru da malam Ubailan shi ma a wannan lokacin kenan da haka ɗaliban ilimi sai suka fara zabura suna zuwa suna siyan littattafai watan tanzimil martaba suna zuwa suna shiga library suna buɗe littafi suna ganin me ake nuna musu a ciki بعد استشارته عن الكتب النافعة باين ياي والألبي إشارة نبي تتفيما كأمفاني وانا لا ترد كرنتها وكان لا يأمر إلا بشراء الكتب السلفية النقية هذه هو النمركة مانا عبيلان بايا أمرت الألبي إلي ميل السيام كون إلى اللتاتي سيل التتفن سلف وأن السيء أعتدت gaskiya ta bada gani wallahi da nake karanta tarjaman malamin nan ba abin da kawai yake zuwa mu cikin kwakwalwa kamar zamanin da muka rayu da malamin bayan na waɗanda suke ciki a suke a wannan lokacin a cikin nan su ma za su rinka suranta zamanin a yanzu haka duk sanda malam zai mana reference sai ya gaya mana littattafan da malaman salaf suka rubuta wato littattafan da aka rubuta a bisa manhajin salafiyya tatattun littattafai inda za ka je ka ga bayani dalla-dalla kun ji to haka malamin ne ya ta gaya wa ɗalibai sunan littattafai ana rubutawa ana zuwa ana siya wa kutubul hadith da littattafan hadisi wa shuruhiha da sharorin littattafan hadisi wa tafasirus tsada, da tafsirai na malamai magabata al-mu'tamada waɗanda abun hujja ne a dogara da su ila gani zalika min al-kutub al-ma'ina al-mu'ina ala ilm da sauran da littattafai masu taimako ga ɗalibin ilimi haka ya ta gaya musu suke siya kun tuna lokacin da mala albani namu nan shi ma Allah ya kai shi da rahma ya zo ya fara tafsiri a masallacin mu na bakin dogo kun tuna irin yadda lokacin shi ma aka ta a ana ta mamaki wai wannan wani irin karatu ake yi ne sai ka ji wani ya je ya gayyato abokan shi kai ka zo ka ji wani karatu wani malami ne ya zo garin nan haka ake cewa to a lokacin waɗanda suka san shi sai su cewa a ah, malam wani ne ba sai ka ji waɗanda suke ganin a wani shi ya zira wannan karatu sai su ce lawal lawal ɗin sauje eh shi ɗin ne dai to sai mu ce kai ƙarya ne wallahi ba zai wannan karatu ya ce to mu je gobe gobe da tafsiri kawai sai a zo a haɗu sai ga ana ta leƙa sai ta aika la ilaha illallah shi ɗin ne ba shi ɗin ne a lokacin yana kira da al alimamu kurtu ba a san shi ba jama'a ta nuna da kyau abin da ake karanta a lokacin sai dai lalai. kuma shi ma karatun ba da kyau ake yin shi ba to amma sai a zo a jimalar ya jawo aya sai a ce a ƙarƙashin wannan aya fihi samaniya wa ashiruna mas'ala ko mas'ala akwai mas'ala ashirin da takwas sai a tashi ranar ba a gama tafsirin aya ɗaya ba ba dole ka ga ana ta girgiza kai ba amma da an zo majalisin tafsiri sai a karanta sura 30 waje an yi tamfiri wani fajiri da alfajiri wani yanar ashirin da goma wanda haka ake tafsiri ba na zo wanda za a bada dariya kuma a bada dariya to a daidai wannan lokacin kun ji abin da malam ubailan shi ma ya ya nuna wa ɗalibai ilimi da tattafan salaf ma'ana da tattafan da aka wuce da alƙamarin salafiyya da littattafan hadisi da sharoyinsu da littattafan tafsirai wanda suke umda abin dogaro wabtakara tsarikatu a daura a shari'a. to a zamanin shi ma da yaga akwai aiki sai ya fara shirya wa ɗalibai daura da iri. domin da haka kawai za a iya samar da ɗalibai da haka za a iya gyara mustaqbal na al'umma matasan wannan zamanin to a zo a zaunar da su a nuna musu tafarkin da ya kamata su taso a kan shi a yi musu tarbiyya irin na magabata manzan Allah da ya zo garin da Allah ya taso shi a matsayin annabi shi ma ba abin da ya fama ne shi ba a lokacin ya zo da karatun da ba wanda ya taɓa sani shi to dole ya zo ya aikin tarbiyyar mutane sai da za su san nema ake nuna musu sannan su taso nan gaba sun riga sun tsawon hannu a kan abin da ake koya musu da abin da annabi ya fara wa sahabbai ke da haka ya samar da al'umman da muke jin tarihin yau an zo ana karanta mana tarihin sahabban nan sai mu rika jin kamar wasu mala'iku amma kafin zuwan manzon Allah wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wallahi in ka jira yadda suka yi kafin zuwan manzon Allah ko kare ba zai ci ba rayuwa ne na dabbobi rayuwa ne na jahiliya amma manzon Allah ya zo tarbiyyar gaba ɗaya sai da ya mulkin ɗinsu ya yi fainin ɗinsu sannan mai da su wasu mutane na daban har sai da mutanen kaisar da kisra suka rika mamaki wai waɗannan waɗannan irin mutane tarbiyyar manzon Allah wannan shine abin da muke son mu koya a wannan majalisa irin yadda annabi ya tarbiyyar al'umma zamanin shi to wannan tsarin ake son a dawo mana da shi mu ma mu tarbiyyar kanmu da shi kaga in Allah ya da to akwai mustaqbal na al'umma kyawawa a nan gaba ke Allah ya sa mu gani yake ibtakara tariqatu a dawrat a shariyya fil 'ilal as-sayfiyya aw fil 'uqd malamin sai ya dauke wani irin tsari da yake da ya zo garin ya buɗe majalis yana karantarwa amma kuma ɗalibai ana zuwa makarantu to sai ya bari sai an yi hutu kamar a nan ce hutun first term ke nan ko hutun nan mai tsawo to sai shirya wa ɗalibai daura a daidai lokaci kaga kowa na da lokaci ɗalibai sai su su zauna a gaban shi a cikin kwanaki mako biyu ne mako uku ne wata ɗaya ne sai ya koyar da su ilmomi masu yawa abin da ya rinka yi muka a lokacin kenan فكانت أول دورة bil mamlaka fi مدينة حائل daura farko da ya shirya da aka fara shiryawa a mamlakar saudiya gaba daya kamar ka ce din najeriya inda aka fara shirya daura to ne zariya misali ke daura to su ma a saudiya inda aka fara shirya daura ne a haɗin kaga ba a ma da ya taso ba ba a afin da ya ɗaya karatu ba ba a madina da ya a sai ya zo nasu garin haɗin inda ya zo ya zaune nan ya fara tafi na yin shirya musu wannan jaura sai ce rahana da haka tiru mina falala to ka san ɗaliban ilimi da zarar sun fara bin labarin karatu tatacce a duk inda yake za su tashi ta wajen kamar yadda a yanzu ɗin nan wannan ma na daga cikin wani uzuri da ya so ya ainihin wato hana mu karatu wannan makon amma sha Allahu makana a yanzu haka ana nan ana gabatar da daura a jihar yobe a garin unguru wanda babban malaminmu a doktor kadir umar maru abu su bai yaku ba ruwa yanzu haka yana da yana gabatarwa an fara zauren shekaran jiya ba ka shin gaskiya an mun shirin zamu wasu tafiya ne suka gilmo mana sai jiya muka dawo to sai muka gabari mu rinka jijiya an rohe tunda alhamdulillah zamani yanzu kana iya riskan abin da ko ba ka waje ko inda ana taskacewa kuma sai muka ga to tunda za a taskace za mu iya samun wancan bari kan mu ƙara yin nisin wannan karatu to irin wannan dauran ina fata an gane to shine ya rika shiryawa a yankin haɗin ɗalibai sai su rika zuwa daga wurare masu yawa masu nisa min talabatul ilmi min mujini kun ko daga garuruka ake zuwa wannan ainihin wato gari na hali, min mudnin mamlaka duk daga cikin jihohin mamlakar saudiya kan zuwa wa min kharija kai har da masu zuwa daga kasashen waje fa hasalu ala ulumin azira aw gazira sai a wannan dauran mutane suka samu ilimi ilimi mai ban mamaki fi zamanin mahdudi a wani lokaci takaitacce ka sa karatun daura shine sai ka ga a cikin kwana uku an soke littafi amma karatu irin wannan da ake yi a mako sau ɗaya kuma sau ɗaya ma awa ɗaya kaga wannan za a daɗe ana yi a daɗe ana yi sai gaskiya ko eh Allah ya karba amma haka shine daura to a cikin lokaci kaɗan sai ka ga an yi karatu masu ɗimbin yawa ba irin wannan lokacin ya samu dama ya karantar da ilmomi masu yawa nazaran da kasafatin madda al-mulaqatu fiha idan aka yi dubin irin wato nauyin abin da malamin yake karantarwa da madadin da yake karantarwa na aƙida da hadisi da fiqh da sauransu a nan ne malamin zai karanta istamarra ala hada arba'ata ashar aman kun ji ko malamin ya ɗauki shekara goma sha hudu yana karanta da irin wannan daura a bisa wannan tsari shekara goma sha hudu ma'a ma ya tubu min rasa'il wa mu'allafa a hakan kuma ya ci gaba da rubuce-rubuce yana rubuta littattafai yana rubuta yin wato wasu risala wa kana halatti salin da'in bi shekh da baz rahimahullah a wannan lokacin kuma bai fasa yana ittisali da malaman shi da suke a sauran jihohin ba tunda yanzu ya dawo gefe ɗaya ko amma malaman shi na can a wasu birane sai ci gaba da sadar da alaƙar ilimi tsakanin shi da su in ya gaza sanin wani abu sai ya tuntuɓi malam zimba zimba yana riya idan bai samu zimba ba sai ya bi usaini usaini yana kafin idan bai samu a nan ba ya tuntuɓi su malam abdulmuhsin al-abbas suna ina suna madina idan bai samu ba na su jira albani yana ina amma haka mana albani namu ya rika yi wa ku dai ke duniya akan haka mana haka ne ko wani lokacin muna zaune a cikin aji za ka ga da ya tsaye da karatu chat sai ya ɗauko waya sai ya buga sai ce zan kira malam shu ko ali hasan ali abdulhani ko al'asari ina fata ku haka malam ya tattauna ya ce to matsala kaza sai ka ji an ce ka samu littafi kaza to littafi kaza ina bukata sai a ce za a turo maka haka malam ya rika to duk wani malam da yake son ya ci gaba da zamowa relevant wallahi ya ci gaba da koyon ilimi amma an ka kai matakin da wayar kai kana ganin ka gama koyon karatu ayya to daga lokacin ka buɗe kofar jahilcinka ya bayyana wa domin idan manzan Allah sallallahu alaihi wanda Allah ke mishi wa'ayi ilimi Allah ke mishi wa qur rabbi zidni ilma fasa ƙara koyan ilimin ba amma fa wa'ayi ya ke mishi amma har ya bar duniya ya ci gaba da koyan karatu daga malamin shi Jibril alaihi salam to kai yanzu wai kika ga wai kai wani mataki kai yanzu ba wanda ya isa duk ruhu ya karantar da kai sai ma ka zama babban malami kana yi kana zabura kana zarewa mutane idanu to kaga ba abin da za ka karantar da jahilci jama'a kana wani tuko dole in kana son ilimin ka ya ci gaba da haɓaka kuma kana faɗin karatu karatu bi ma'ana kalima to sai ka ci gaba da koyon da wani jama'a kai ta ko amma ba ya waye gari ya ce shi yanzu su duniya zai da malami to shekan ne ma da mu ke shi ne gaskiyar magana duk wanda ya ce zai da malami sai shefanu mu'allimu shekan shi ne malamin shi Allah ya kyauta to kun ji malamin ya ci gaba da tsari da bai ba a wannan zamanin tun kafin rasuwar akan masai gashi yake istamarra ala hada بالشيخ ابن باز رحمه الله وعرفوا بالشيخ محمد بن تيميه رحمه الله وزاره مرارا malam usaimin kuwa da ya gano irin ƙoƙarin da yake yi a nan ha'il inda ya je ya taskata kanshi takanas ta ƙarfi zai taso ya kawo mai ziyara har hali ya kawo mai ziyara ba sosai ba ba sau ba ya zo ya ƙara jinjina mashi ya kuma goyi bayan abin da yake ta je da malamai sun kuma suke fatan alkhairi wa ɗalibansu ba kuma bakin ciki da hasada ba cewa ai tunda Allah ya ɗaukaka shi ai mu ba mu ɗaukaka ha ai aikin duk ɗaya ne tunda ya taya ka yi shi to abin ka yi shi fatan alkhairi ka ji mutane zai kawo wa ɗalibin shi ziyara a wani gari ba ma a garin su ba yake wa arafu shirin nasiru jiniyar albani haka malam muhammad nasiru jiniyar albani Allah ya ji kansu ba ke da rahma shi ma ya gano wannan kokarin da yake a nan ayi wa kana ala silatin wasiqa da aka shi ma ya ci gaba da sadar da wato alaka tsakanin su da shi wa kadhalika silatuhu bi shaykh Salih al-Fawzan haka dai fata sadar da alaka tsakanin da malam Salih al-Fawzan malam Salih al-Fawzan kuwa za mu zo mu ji wannan littafi da ke gaban mu shi ya mushi takadimi shi mashi wato ko ya gabatar mai da littafin domin shi Allah ya jinkirta mana shi har yau yana rai da haka shi ne babban wato almufti yanzu da aka nada ko cikin yan watannin da suka gabata hafizahullah Allah ya kara mashi lafiya da haka ya ci gaba wasiƙa al'alaka ne ƙarfi wa bi ghairi min al-ulama malam ubaydal bai fasa sadar da alaƙar ilimi tsakanin shi da sauran malaman zamanin shi ba fi hadihin bila wa zaiya a cikin mallakar saudiya da ma kasashen amina fi da'awa abuwa sun ma ayyana mudiran aman farni wuzarar shigo da tsakaniya ya yi aiki a cikin wato majalisin malaman duniya na kasar an sa shi ya zama memba na fata na sannan an taɓa ayyana shi a matsayin wato wanda yake mudir kamar ka ce darakta na wani sashi lifar'i wizarar shi'unin islamiyya a wizara na harkokin addinin musulunci ya taɓa rike mukamin darakta a wajen fana fa Allah mu bihi almanta'a da aka taɓa suriya ta ci more shi kwarai da gaske wa wa qarraha haiku an sha ashara ta kurudin liddawa fi da yake aiki a wannan ministry din sai da ya bude wato wuraren da'awa guda goma sha hudu a garin makka da baki daya ko a saudiya ko a mamlaka fi sanatin wahida kuma ji ya yi a cikin wannan a cikin shekara guda kaga abin da ake son malamai su yi amfani da dama kenan idan suka samu yanzu ya samu dama a ministry na yaɗa addinin musulunci sai da ya samar da wuraren da'awa guda goma sha hudu a cikin shekara wato shi ba kasan su yake da mutu inda mu a kasashen mu ne sai daga jami'a ya gina gidaje arba'in ya ce motoci tamanin da haka za a nuna shi a cikin shi a ce kai minista ko ka zama darekta ko amanin sakatare amma baka samar da wani cibiya na ilimi a garinku ba a ce baka iya samar da jami'a mai zaman kanta a yankin ku ba sai wasu kafirai sun rufin su kuma ya tsayi wala an rana gina jami'a kuwa yana ku wa ko ta yan bid'a su zo su gina wani jami'a su sa mushi taskiya sai ku ta cewa na yan bid'a ne ina na ku da yan sunna haka ne ko ba haka ba Allah ya samu dace to kaji abin da ba da suke yi wannan da yake sun samu tarbiyya kenan na sunna malai yake wa shu'batan li tawbiyati al-jariyat min aqwa shu'ab al-jariyat fi al-mamlaka fa kanat thimar hadhihi furu' 'azima da haka aka ci gaba da cin moriya waɗannan tantas ɗin da ya samar yanfaliku min haddu'at ila Allah an rinka fitar da ɗalibai masu da'awa akan addinin Allah Allah kaɗai ya san adadin Daliban da aka graduating daga wannan cibiya to da Allah ko wannan kai ya bari a baya bai bar ilimin yin ta biyi ba Allah ya samu da shi to malamin haka suka ci gaba da ba da bayanan su sai gama ta ƙarshe bari mu tsallake saboda yanayin lokaci mu ji kaɗan daga cikin wallafa-wallafan malamin don ba mu san abin mai tsayi akalla ya zama ko da kasas na yau ya zama to mun gama bayani idan muna zuwa darasi na gaba sai mu fara karatun littafin sha suka ce al-kutubu wa littattafan da ya rubuta da kuma karatun suka da yi da aka kaddara wa qad allama kitaban farida malamin ya rubuta wani littafi mai zaman kansa قدم له العلامه الشيخ الالباني ما لم يكن ذلك كافيه رسول يا تقيوا لتابع الشيخ رحمه الله وعجبه كما ما لا تبين الباني يا جيجي نوع الكتاب هذا الباني يجي رتان يابو لليك يابو وهو إرشاد القاري إلى أفراد مسلم على البخاري الله كان بقاتك كتابون لكتاب مذكرة إرشاد القاري وتشير بذكراتي إلى أفراد مسلم على البخاري أكان أجسان الإمام مسلم كأي يرويته بخاري يبتدس ka saba jin an rawaito hadisi da yake muttafaqun rai ko rawahu bukhari wa muslim ba ko wata hadisan da imam bukhari kwata kwata bai fitar da su ba muslim kada ya fitar da su to malamin sai ya ware shi da hadisan yi musu littafi guda kana buƙatar ka samu wannan littafi malam na so da labari littafin nan ya burge shi kwarai da gaske wannan musuruhun kafira yana da sharwoyi da yawan littattafai alal kutubi sitta da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da Ibnu majah ya yi musu sharijika wa ala muwatta malik imamu malik namu eh shi ma yawa littafin shi muwatta sharhi wa ala zadil mustaqni da littafin zadil mustaqni wa ala matni abi shuja'i wa ala nail al-awtar wa tadil al-jarrah وعلاج الموقعي وزاد المعاد ونسائي دار السعادة ومشكاة المقادير وقرأت عليه كتب كثيرة جدا جماعة كنت ما نقول بلاك يا ده هكو كجاني سؤال للي ما نقول ده ما كرن تليسا قلنا ناشي والله با ما عوني كذا ذاك ناشي شلشي يا كيان يا كيا باتي أنا فهمت أقول فالناس تتي وله تعليقات على غالب كتب المعتقد kusan duk wani littafin aƙida da ta kai rubutacciya a yau to malamin ya yi wa littafin tali kamar wanne sai ce kalwafiya alaƙida da wafiya wal hamawiya wa jitima'u jiyushi islamiyya wa kitabu tauhi wa da bushar mumfiru kashi shubha wa usulun tikta da shekul islam muhammadu na zuwa jama'a kun ba wa kitabu hun nab ala shari'atul azuri هنا da littafin da ya بتكريم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من أقوى الكتب المبينة لمنهج السلف يا أيها الإسلام النائي وكذلك له كتاب النكت على الروضة النجية آه، جعمها الأدلة والآثار عن الصحابة والكرام وله رسائل في الدعوة كالخطوط العريضة في منهج السلف نمال وغيرها ورسالة la tuqaddamu bayna yaday Allah la tuqaddimu bayna yaday Allah wa wannan wani risala na shi wala gura qani fil fiqh yana da littattafai a cikin fiqh ka risalatu sala fi rihal inda tabyir al ahwal wa qasr al salat fi safar wannan kenan kadan kenan daga shi sannan sai ce wa ma tubi ala hu aida daga cikin littattafan da aka buga mishi akwai littafin raddul jamil في الذب عن إرواء الكريم والإخبار في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح للتافهم هم فهمتوا الإصلاح في التربية هو تولى للتافهم وإكرام الموحدين بتحقيق وصية رب العالمين جماعة ولا كتن كده daga cikin littattafan da malamin ya rubuta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ainihin sata mashi da alkhairi ya amfana da mu abinda da za mu karanta na littafin nan ya kara ainihin wato sanya albarka a cikin rayuwar shi ya sa ya gama da duniya lafiya mu ma muna fatan Allah ya karra mana waɗannan addu'o'i Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ƴan uwa masu albarka saboda yanayin lokaci a nan za mu ainihin wato saurara insha Allah wannan dan tattaruwar rubutun da na yi ila za mu kokari mu yi shi ko da a cikin pdf performance sai a tura ga mutane su samu su karanta za su ga malamin da ya yi tattara wannan bayanan gashi mukhtasaran mimma katabahu Sa'id ibn Halim al-Umar wannan shine dalibin da rubuta bayani game da shi mudirul mahad al-ilmi fi ha'il garin shi kenan ko ومن آه ومن ومن ترجمة للشيخ حبيبه الله من كلامه شريف أدب الخلاف shi ma malamin kamar da muka ce yana da bayani da game da kansa a cikin wani audio kitchen da ake sawa wa suna adabul khilaf sannan kuma yana da ainihin wato a karatuttuka da bayanai da dama kan mawuki na intanet mutum na iya shiga ko youtube ko wani sai insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dafi jama'a musulmi a nan za mu saurara insha Allah Muna yi kowa fatan alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka da yayin wato ba mu tarbiyya irin wanda ya dace da san shi da kuma ya san shi ta wannan muke cewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum